Hukumar zaben jamhuriyar Nijar mai suna Sani ta shirya tsab don gudanar da zaben 'yan majalisa na 'yan Nijar mazauna ketare a Ghana. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a can ɗin tamu mai suna Tsintsiya TV YouTube channel wata shekara muku labaran duniya cikin harshen Hausa babu kakautawa. Hukumar zaben ƙasar jamhuriyar Nijar ta Sani ta ce ta kammala shiri don zaben 'yan majalisar dokoki na 'yan Nijar mazauna ƙetare wanda za a yi kamar wanda za a yi a ƙasar Ghana da sauran wasu ƙasashe a ranar Lahadi 18 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da Modem Lumana sun shirya wani gangami na tallata 'yan takarkarinsu. Shugaban kwamitin shirye-shiryen zaben 'yan majalisa da za su wakilci 'yan Nijar mazauna ƙetare da za a yi a Ghana, Dr. Mamman Aminu Ahmadu Kwandi. ya ba da tabbacin cewa duk shirye-shiryen da za duk shirye-shiryen da suka dace na tafiya bisa tsari da daɗewa mun riga mun samu kayan zabe kuma mun rarraba su muna da sunayen mutane da za su kaɗa kuri'a a rumfunan zaɓe komai na tafiya daidai a cewar kwandi dr kwandi ya kuma ce da karfe 8 na safe za a fara kaɗa kuri'a da kuma za a kammala da karfe bakwai na yamma a mazaɓu 113 da ke faɗin ghana kuma cikin mutane dubu talatin da biyu da ɗari bakwai da sittin da shida da suka yi rajista mutane dubu ashirin da bakwai da talatin da uku su ne suka karɓi katunan zaben su yayin da zaben ke karatowa wasu jam'iyyun siyasar Nijar sun shirya gangamin tallata 'yan takarkarinsu. A jawabin da ya yi na gabatar da 'yar takararsa a jam'iyyar PNDS ya Balki Hamidu Isaka a yayin wani taro da aka yi a birnin Kumasi. babban sakataren jam'iyyar ta ta ƙasa Foma Koyo Gado ya yi kira ga 'yan Nijar da su zaɓi Hajiya Balki domin kasancewar jam'iyyar ke da rinjaye a majalisar dokoki. Jam'iyyar Model Limana ma ta yi nata taron gangamin a kasuwar Garba da ke yankin tsakiya inda ta gabatar da 'yar takarta Hajiya Aishatu Mayaƙi. Aishatu Mayaƙi ta bayyana ƙwarin gwiwarta na cewa 'yan Nijar mazauna Ghana za su kaɗa mata ƙuri'a a matsayinta na mace. a shekara ta 2016 ne dokar da ta ba 'yan Nijar mazauna kasashen waje damar kaɗa kuri'a a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ta fara aiki. Dokar ta kuma ba da damar aika wakilai guda biyar daga ƙetare zuwa majalisar dokokin ƙasar mai kujera 171. Za a gudanar da makamancin wancan zaɓe a ƙasashe 15 ciki har da 12 daga nahiyar Afirka, yayin da guda biyu suka sanci a ɓangaren Turai da kuma guda ɗaya a Amurka. duka a nan maka muku shafa rahoton namu da labarai daga jamhuriyar Nijar mun gode kasancewa tare da mu